of the items that were seized from uh, unrepentant Nigerians who were still trying. A taron manema labarai a Katsina, jami'an kwastam na musamman masu sintirin kan iyaka na shiya ta hudu a arewa maso yammacin Najeriya sun sanar da kama katan ashirin na kwaroron roba wato condom a lokacin da aka yi yunkurin shigowa da shi cikin kasar. 10 cartons of brightening cream, bleaching cream, 20 cartons of condom, 49 bags of used shoes, 80 pieces of used bags 121 bags hukumar mai kula da shiyar Adesami Joseph ya sanar da hakan a Katsina inda ya sanar da cewa cikin watanni biyar da ya kwashe da jagorancin tawagar ashiyar ya ce an kuma kama dilolin gwanzo da sabbin kayan da aka shigo da su Najeriya. but fellow Nigerians will still go ahead to sell this one to their countrymen, which is very bad. Mr. Adesami ya ce sun kuma yi nasarar kama wasu tarin kuɗi da aka yi safarar su har naira miliyan goma sha uku tare da buhunan dabino kimanin talatin da hudu inda ya ce waɗannan kuɗaɗe su hannanta su ga hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa to annati wato efcc arrested people with cash but you know any issue of cash money laundering has to do with uh, efcc we have funded over 13 million over to the FCC with suspects. Kazalika, hukumar ta kuma kama kwayar Tramol da buhunan takin zamani 121 da na fulawa 35. ya ce kayan da aka kama din sun hada da waɗanda aka haramta shigowa ko fita da su a najeriya ko kuma waɗanda aka yi yunkurin shigowa ko fita da su ba bisa ga'ida ba mr Adesa joseph ya ce a cikin watanni biyar an yi nasarar kama fatin jaki kimanin 1,161 da motocin sumoga da maganin ƙara ƙarfin maza da buhunan shinkafa da katan-katan na taliya da makaroni da kuma jarkokin man girki. 90 cartons of mosquito repellent lotion, 8,800 of uh, drugs of sexual manpower drugs, forty carton of foreign biscuits 70 pieces of uh, controlan hukumar mai kula da ya ta hudu a arewa maso yammacin najeriya adesamu joseph ya ce kudin dutin kayan ya kai naira biliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da biyu da ɗari bakwai da hamsin